shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta farfesa ibrahim abdullahi ya ce irin korafin da shugabannin siyasa suka gabatar masa su ne batun yin zaɓe ba tare da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ba da kuma sha'anin tsaro eh, makasudin wannan taro shine mu zanna mu tattauna da abin da ya wuce baya mu ga kuma 'yan kurakurai da damuwan eh, jama'a ga game da wannan zaben da muka yi na baya saboda ya taimaka mana mu yi gyara eh, a zaben da ke gaba sun yi kawo maganan kamar rashin fahimtar dokokin zaɓe misali eh, wani ya tambayi eh, yana so ya sani ko idan ba a yi amfani da na'urar tantance mutane ba menene hukuncin rashin abin nan kuma sun yi korafe-korafe wasu matakan da aka ɗauka wanda ba su gane ba kuma ba su ansa. A nasa bayanin shugaban jami'ar APC Uba Ahmed Nana ya yi zargin cewa akwai wasu jam'iyyu da ke yin sojan gona da alamun tambarin jam'iyyar APC domin aikata mummunan aiki. Akwai wasu jami'u ganin cewar ba su da nasara don haka sai suka shiga wannan irin sojan gona wato ma'ana tun gabanin a yi zaben mai girma shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya labari ya zama cewar za a samu wasu matasa ranar zaɓe sanye da t-shirt t-shirt singlet na apc za su je rumfunan zaɓe suna tada hankula wato ma'ana ko ya gansu zai ce ah, ai wannan yan apc ne su ne masu kawo rashin zaman lafiya haka to samun wannan shi sa ne allah ya taimaka na samu ne magana to sai ya zama na a nuna musu cewar an gano su alhamdulillah Allah ya sa an samu an cafke su. Dan takarar kujerar gwamna zaben da za a yi ranar Asabar a tutar PRP, Farfesa Ali fati raɗe-raɗin da ke bazuwa cewa wai ya janye takarar da yake yi. Sunana Muhammad Ali fati dan takarar jam'iyyar PRP mai neman gwamna a PRP a jihar Bauchi. Mun zo nan domin mu isa da saƙonmu ga al'umman jihar Bauchi. Domin a wannan gaba da muke na siyasa domin akwai maganganu da suke fita saboda haka mu jam'iyyar PRP muna nan muna kan takararmu kuma muna nuna manufofinmu a ga al'umman jihar Bauchi idan mun musu to Allah ubangiji ya ba da su dama su kada mana ƙuri'a ni ina kan takara ta na neman gwamna a jihar Bauchi a jam'iyyar PRP shi ma dai shugaban jam'iyyar NNPP a jihar Bauchi mai alamar kayan daɗi injiniya Muhammad Barde ya nisanta jam'iyyar ce da irin bayanan da ake yadawa a kafar sada zumunta cewa jigon jam'iyyar siyasar a jihar Bauchin ya ce yana goyon bayan ɗan takarar jam'iyyar APC. Wala babu babu wannan zancen zancen banza ne kawai dai wasu mutane ne 'yan bani na iya kawai su ba sa taɓa rabuwa da propaganda a lokacin da suka yi wa mutane abubuwan da yake na zalunci zaluncin su ya bayyana to koyaushe sun san hanyoyin da za su dinga bi na yaɗa propaganda na ƙarya amma wannan abin babu shi kuma faruk mustapha ma baya ma azarma kuma jiya duk ya yi rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta na facebook da su whatsapp group haka ya yi allah wadai da wannan abu kuma da shi babu hannunsa abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya